Akwai kuma rahoto akan wasu likitoci a Kenya da ke agazawa mazauna yankunan karkara a wasu tsibirai inda ake fama da rashin abubuwan more rayuwa. Za a gurfanar da tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma a gaban shari'a bisa zargin cin hanci wata ɗaya bayan an tilasta mishi sauka daga mulki. Masa Zuma dai ya musanta aikata laifuffukan goma sha shida da ake tuhumar shi da su. hukumar da ke shigar da ƙara ta ƙasa ce ta sake dawo da tuhumar bayan an janye ta gabanin mr Zuma ya zama shugaban ƙasa a dubu da tara. gadar rahoton haruna shehu maraba jos ranar da mr jacob zuma zai bayyana a gaban kotu dai rana ce da ake gani ta daɗe ta zo ba yana fuskantar tuhume-tuhume goma sha shida da suka hada da damfara da zarmiyar kuɗi an jingine tuhume-tuhumen shekaru tara da suka wuce a wani lamari mai cike da cece kuce abin da ya ba shi damar zama shugaban kasar hukumar da ke tuhumar shi yanzu ta ce akwai mutane fiye da ɗari biyu da suke jiran su bayar da shaida a wannan shari'a wannan dai za ta zama doguwar shari'a mai cike da sarƙaƙiya Bayan nazarin wannan lamari, ina ganin akwai kwararan shaidoji na hukunta Mr. Zuma a ƙarƙashin tuhume-tuhumen da ake mushi. Wannan shari'a ta faro ne tun a farko-farkon 1990 lokacin da kasar ta sayi wasu jiragen yakin sama da jiragen ruwa na sintiri da kuma wasu makamai a wani gagarumin garan bawul da aka yi wa bangaren tsaron kasar tuhume-tuhumen dai sun hada da zargin mr zuma da neman wani kamfanin makamai na kasar faransa ya bashi cin hanci ta hannun mai bashi shawara kan sha'anin kuɗi shabir shaik an yi ma shabir shaik shari'a kuma an same shi da laifin cin hanci a 2005 sai dai a koda yaushe tsohon shugaban kasar afirka ta kudin yana musanta aikata wani laifi ne. A 2012 da aka tambaye shi game da zarge-zargen cewa ya yi. Babu wani abu da zan wanke sunana, ba komai. Mr. Zuma dai ba bakon cece kuce ba ne. Shekaru biyu da suka wuce kotun kolin kasar ta umarce shi da ya biya wasu kudaden gwamnati waɗanda ya yi amfani da su wajen gyara gidan shi na kashin kanshi a Ankandila.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 ya ce an sauke shi ne ba bisa ka'ida ba sai dai shugaba emerson mangagwa na zimbabwe ya ce zimbabwe ta riga ta wuce zamanin mugabe har ta bude wani sabon babi a tarihinta gari ashatu musa da ƙarin bayani shugaba mugabe ya hito shi kaɗai ransa har yanzu yana bakin cikin irin abubuwan da suka faru a watan nuwamban bara 'Yan Zimbabwe kenan suna farin ciki yayin da suka samu labarin cewa Mr. mugaban ya yi murabus sakamakon matsin da ya fuskanta daga jam'iyyarsa da kuma sojoji. A yanzu in ji Mugaben magajinsa ya karbi iko ne sakamakon juyin mulki kuma ya kamata a mayar da hannun agogo baya. Ya kamata mu warware wannan abin kunyar da muka jawo wa kanmu. Bai kamace mu ba, muna da rauni nan da can. To amma galibi dole mu kiyaye doka in ji shi baya neman sake zama shugaban kasa to amma a shirye yake a tattauna da shi don ya taimaka wajen halatta magajin nasa 'yan zimbabwe suna ƙara tababa kan irin rawar da zai taka a nan gaba a makomarsu ina ji lokaci ya yi da zai bar wasu su maye gurbinsa a zahiri shugaban yanzu ya ɗara shi lallai juyin mulkin ya saba wa doka to amma tun 1980 muke da shugaba guda mun gaji da hakan mutumin da samsam baya son ya sha kayi a yanzu ya kawo goyon bayansa ga wata sabuwar jam'iyya ta tsahin mambobin zani pf wasu sun yi amina cewa hakan na iya rarraba kawunan masu zaɓe a lardunan da ake mara masa baya sosai da alama al'amuran da ke faruwa yanzu ba su tada hankalin shugaba gwagwa ba a cikin wata sanarwa ya ce mr mugabe ya yi murabus ne kamar yadda tsarin mulki ya ce kuma ƙasar ta ci gaba. a yanzu mr mugaban ya zama saniyar ware da alama tashi ta kare a fagen mulki ko da yake a yanzu ya dukufa wajen samun wata sabuwar makomar to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar rundunar sojin siriya ta buƙaci jama'a da su fice daga gabashin guta wanda har yanzu ke hannun 'yan tawaye sojojin na siriya dai sun zafafa lugudan wuta a yankin inda suka hallaka wasu ƙarin fararen hula da dama dubban fararen hula ne suka gudu daga yankin a cikin kwanaki biyu da suka wuce ƙungiyar unicef ta ce za ta iya taimakawa mutane har zuwa dubu hamsin ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta zargi manyan kamfanonin mai na shell da eni da yin mummunan sakaci wajen tunkarar matsalar malalar mai a yankin Niger Delta na Najeriya. Amnesty ta kuma ce sun wallafa bayanan ƙarya a game da matsalar. dukan kamfanonin biyu dai sun musanta zargin na amnesty a yankunan karkara na wasu tsibirai da ke kusa da iyakar somaliya da kenya abubuwan more rayuwa sun taɓarɓare ko kuma ana fama da rashin su kamar makarantu da cibiyoyin lafiya hakan ya sa wata ƙungiya ta likitoci masu aikin sa kai da ake kira safari doctors kai ɗauki ga mazauna tsibiran inda suke zuwa su duba lafiyarsu sau ɗaya a kowane wata gada rahoton ibrahim mijin yawa kiyangwe wani keɓaɓɓen ƙauye ne da ke wani tsibiri na gaɓar ruwan kenya mazauna wurin ba su da abubuwan jin daɗin rayuwa da suka haɗa da cibiyar lafiya sai an kwashe dare ana tafiya a kogi kafin a kai musu ɗauki ma'aikatan sa kai da ake kira safari doctors ko likitocin safari suna kama hanya da dare su nufi ƙauyen na kiyangwe jirgin ruwan na isa tsibirin yayin da alfijir ke ketowa akan hanyarsa ta zuwa ƙauyen aisha omari na jiran dawowar ma'aikatan lafiya ba ta daɗe da yin bari ba albarkacin ma'aikatan lafiyar ne take raye a yau na kwashe dare cikin raɗaɗi ƙuguna na min ciwo sosai ina ta ihu kuma ina zubar da jini tsawon daren mutane na jira kawai in mutu a lokacin ne aka kira likitocin na safari sun zo sun yi min allurai suka wawwanke ni sannan suka kai ni asibiti don a ƙara duba ni a yanzu na samu sauƙi sosai amfani da jirgin ruwan na da rahusa saboda yana iya ɗaukar dukkan ma'aikatan lafiyar da kayayyakin aiki a ƙauyen na yangwe an kafa cibiyar lafiya ta wucin gadi a wata makaranta aisha da sauran marasa lafiya da ke fama da cututtuka iri-iri suna cikin jira Muna yin allurar rigakafi da awon ciki da kuma maganin kananan cututtuka. Muna kuma yin gwajin kwayar cutar HIV da malaria. Bayan sun kare da wannan tsibirin, ma'aikatan lafiyar za su kuma je wasu tsibiran biyar. Za su kwashe kwanaki uku suna duba lafiyar ɗaruruwan mazauna ƙauyuka da ke cikin bukata sosai. Ta fagen wasanni kuma a gasar cin kofin zakaran turai mai rike da kofin Real Madrid. za ta fafata da Juventus, Barcelona kuma da Roma, sannan Sevilla da Bayern Munich a zagayen kwata finals. Club club biyu na Ingila da suka rage a gasar kuma wato Manchester City da Liverpool za su kara ne a tsakaninsu. Liverpool kaɗai ce ta taɓa doke sitin a gasar Premier a kakar wasannin bana a watan Janairu. amma sitin ta lallasa ta da ci biyar da nema a watan satumban bara. A wasan tennis kuma mai matsayi na ɗaya a duniya Roger Federer ya samu nasararsa ta goma sha shida a kakar wasannin bana bayan ya doke Chong Hyun na Korea ta kudu don zuwa zagayen semifinals na gasar Indian Wells da ake a California. Federer wanda shine ya lashe gasar a bara yana fatan ɗaukan kofin ne a karo na shida. To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafin na intanet wato bbchausa.com. amma yanzu ne alhaji jori kulibali ke fatan mu kwana lahiya daga nan london